Bismillah rahman rahim mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon labarin mai taken mabaraciya wanda Firdausa Sani ta wallafa da fatan za ku biyo mu domin jin irin darasin da ke cikin wannan labari dandazon mabarata ne cike da kofar wani makeken gida dukkanin a zaune suke kamar haɗin baki kuma sai suka tashi tsaye ga alama mai gidan ne zai fito sai turereniya suke yi kamar daga sama sai ga wata matashiyar yarinya kutse kawai take yi a cikin jama'a Ita burinta bai wuce ta gamta a gaban layi ba, saboda ta san ta haka ne kawai za ta kusanci ganin mai gidan ko matar gidan. Domin bata damu sai mai gidan ne za ta gani ba, ko matar gidan ta gani ta san ta wadata. Tana isowa a gaban sahun sai ta ja ta tsaya, sai dai abin mamaki duka tsofaffi ne a wurin babu yaro ko ɗaya, kuma ga alama ba yau ne ta saba zuwa ba, domin matan nan babu wacce ta yi complain akan abin da yarinyar nan ta yi. sai wani zara idanu take yi kamar wacce ta yi ƙarya tsofaffin minti talatin a wurin sai dai babu alamun cewa masu gidan za su fito hakan ne ya saka jikinta ya sanyi sai ga hawaye masu zafi suna bin kuncinta wata tsohuwa da take tsaye kusa da ita ta dafa ta ce ki yi haƙuri amira ga alamu yau ma masu gidan ba sa nan amma ke kam ina iyayenki da suka bar yarinya kamar ki kina yawon bara Aida sun sani zaunar da ke suka yi a gida su kuma suka fito saboda yanzu duniyar nan babu gaskiya wani zai iya amfani da dukiyarsa ya lalata miki rayuwa duk maganar nan da take yi hankalin Amira baya gunta domin ta tafi duniyar tunanin hanyar da za ta sara ta da mai gidan sai da tsohuwar ta girgiza ta tukunna ta dawo hayyacinta murmushin yaƙe ta yi ta ce "Kar ki damu inna gobe ma zan dawo ai mai nema baya gajiya daga haka ta juya da nufin komawa gida ita dai matar nan da ido kawai ta bi ta saboda ta rasa gane mai yarinyar nan ke nufi ita dai idan ka ganta ba za ka kira ta mabaraciya ba domin ba ta ta tattare da wahala irin na mabarata. Gashi ita mai tsafta ce, ta ce ya Allah ka wadata mu. Sai da Amira ta yi nisa sosai tukunna, ta juyo, sai dai bata hango kowa ba a bakin gidan. Murmushi kawai ta yi, bata san me yasa ba koyaushe ta zo wurin za ta samu mutane da yawa a bakin gidan, amma kuma da ta yi nufin barin wajen sai kowa ya watse, ko me yasa haka? Tambayar take yi wa kanta kenan, sai dai ba ta da mai bata amsa. Wuri ta samu ta zauna tana tunanin wacce hanya za ta bi domin samun cikar burinta. Tabbas ba za ta dakata ba har sai ta cimma manufarta. Sai ta cika wa yayarta alƙawarin da ta yi mata kuma dole sai ta ɗauki fansa akan sauda. Nafef ta tsayar ta shiga faɗa masa unguwar da zai kai ta Sun yi tafiya mai ɗan nisa ta sauka, wani madaidaicin gida ta shiga da sallamarta kai tsaye ɗaki ta nufa tare da farta, anti na dawo, da sauri wacce ta kira da antin ta fito ta ce, Mira an dace, ajiyar zuciya ta sauke ta ce, an kusa dai anti, kin ga Mira, ni fa da zaki jinawa da kin haƙura kin barwa Allah komai, domin kuwa shi ba azzalumin sarki ba ne. Na tabbatar ya ji kuma ya gani. Da sannu sa sakaryar Maryama zai biyo baya, sai ta sauke ajiyar zuciya cike da rauni ta fara magana. Tabbas anti na sani Allah yana ji baya bacci kuma addinance ma an ba mu damar idan an zalunce ka ba za ka iya yafewa ba to karama kwatankwacin abin da aka yi maka sai ta antin ta yi da faɗin na tabbata idan Maryam na raye za ta yafe ta kuma shafe dukkan abin a ranta don Allah mira kada ki ja mana abin da ya fi ƙarfinmu Matar nan tana da iko fiye da tunani, za ta iya yin komai saboda mutuncinta. Shin me yasa ke ba za ki haƙura ba? Ta ƙarashe maganar tana kafe ta da ido, cike da ƙwarin gwiwa ta ce anti, duk wani gata idan ba na Allah bane to ba dawwamamme bane, ba mu da kowa amma muna da Allah. Saboda haka shi ne zai taimake ni. Wallahi matuƙar ban ɗauki fansar ‘yar uwata ba, to ba zan sake kiran kaina a cikin ahalinku ba. Ke dai ki zuba idanuwa, ni yunwa nake ji ina abinci na. Girgiza kai kawai anti ta yi tare da faɗin yana ɗakin ke na kai miki. Amira bata sake yin magana ba ta nufi ɗakinta. Sai ta fara watsa ruwa tukunna ta ɗauro alwala. Bayan ta gabatar da sallah sai ta ɗauko wani littafi tare tana kallon murfin littafin kamar za ta buɗe sai kuma ta maida ta aji. Shiru ta yi tana tunani can kuma sai ta fashe da kuka. Cikin kukan ne take yi tana faɗin tabbas bai kamata a ce kin kai har yanzu ban cika alƙawari na ba yaya Maryam. Ke kaɗai ce gata na Ke ce wacce ta sadaukar da mutuncinta saboda nawa. Kin kula da ni, kin hana ni na yi kukan maraici, tabbas ba zan samu sukuni ba, har sai saura ta tozarta, tabbas zan wulakanta ta a idanun duniya, zan sa ta fahimci ba komai ne kuɗi da mulki ke bayarwa ba. Allah ya gafarta miki yayi sauda, ta faɗa tana ƙara sautin kukanta. Sai da ta yi kuka sosai tukunna ta rarra shi kanta saboda ba ta so anti ta fahimci halin da take ciki. Hakan zai zama kamar ta yi butulci ne da irin ƙoƙarin da take yi mata. A bacci mai nauyi awon gaba da ita, bai ta farka ba sai da aka fara kiran sallar la'asar da ciwon kai ta farka saboda kukan da ta yi, ta lallaba ta yi sallah sannan ta fito don ɗora girki a kicin ta samu anti marar da cewa ta yi kamar za ta yi kuka ta ce anti shine baki tashe ni ba murmushi kawai ta yi mata ta ce to kawo na karasa miki sai a lokacin ne anti ta yi magana ta ce a amira na san kin gaji ki tafi ki huta kawai kin ji ta ce haba anti don Allah ke ma ya kamata ki huta hakan nan ta faɗa tana amsar jajjagen da take yi Ala dole ta sakar mata, tana tausayin rayuwar Amira, ga ta yarinya mai gata da nutsuwa, amma saboda rashin adalci da son zuciya irin na wasu yana neman sauya ta. Allah ka kawo ɗauki a rayuwar Amira. Amin ta ji muryar Amira ta amsa, ashe a fili ta yi addu'ar ba a zuciyarta ba. Murmushi suka yi dukkaninsu Amira ta ce, Anti, kina son Amira fiye da tunani. Ni kaina a duk lokacin da na tuna dangina, nakan samu kaina cikin zubar hawaye, na ji na tsani duniya baki ɗaya. Sai dai da na tuna ina da ke, sai na ji damuwar tawa ta gushe. Ya Allah ka ƙara zaman lafiya tsakanin ki da yaya, ya kawo zuri'a ta gari, ya bani ikon kyautata miki. Na gode sosai anti, ta faɗa ƙwalar ta cika idanuwanta na zubowa. ce mata hanti anti ta yi ce, To Mrs. Hawaye, na san yanzu zaki fara zubar da hawayen naki. Ke dai ban san tsakaninki da kuka ba. Babu damar a yi maganar arziki da ke sai kin yi wa mutane kuka. Maza ki share hawayen nan in dai ba so kike anti ta yi fada da mabaraciyar kanwarta ba. Dariya saka ƙara yi dukkaninsu. Washegari tun da safe Amira ta shirya ko da ta leka ɗakin anti ba ta ji motsinsu ba da alama ba su tashi bacci ba saboda haka kawai ta fita domin yau ta sa ta ganin sauda ko ta halin yaya tana fitowa ta samu pep ta shiga shiru ta yi tana tunanin wani ƙarya za ta yi wa Gitman ya bar ta shiga haka dai har suka isa ɗan nesa da gidan ta sauka da ƙafa ta fara takowa har gaban gidan sai dai yau babu kowa a kofar gidan jikinta ne yayi sanyi domin ga alamu masu gidan basa nan tana tsaye a bakin gate din sai ga man ya buɗe. kamar a mafarki ta ga wata mota ta fito da sauri ta nufi motar na cikin motar ne ya sauke glass domin ganin wata bakwar fuska tana tunkaro shi karab idan su ya sarƙe cikin na juna Faɗuwar gaba mira ta ji take ta ji ta rasa dukkan wani kwarin gwiwa nata ganin da yayi ta dakata ne ya bashi tabbacin ba wurin shi ta zo ba saboda haka ya ci gaba da tafiyarsa Ko da ta hankara sai ta ga korar mota alamun har ya wuce, wasu yawo masu ɗaci ta haɗiye, nan take zuciyarta ta fara kai da komo. Shin wane ne wannan mutumin? A iya binciken da ta yi akan Sauda ba ta da babba, hasali ma yarinyarta ta farko mace ce, to ko shi ne mijinta wannan ɗin, haka kawai ta samu kanta da faɗuwar gaba, tare da baiwa kanta tabbacin ba mijinta ba ne. Karasawa ta yi bakin gate ɗin ta yi nokin, lekowa mai gadin ya yi, sai da ya gama ƙara mata kallo tukunna sannan ya ce ke yau ba za a yi sadaka ba. ba, wai ku me yasa mabaratan nan ba ku da godiyar Allah ne, komai aka ba ku baya isar ku, ji kuke yi kamar ku yi sata. Ina cewa jiya jiyan nan ba da daɗewa ba sai da matar gidan nan ta yi sadaka, to yanzu menene na dawowa kuma? Ta ce, Baba kana nufin jiya matar ta fito kenan? Eh mana, kuma ta raba kuɗi saboda haka yanzu ba ta gari ma ta yi tafiya idan kuma zama zaki to ga wurin nan ya faɗa yana rufe gate ɗinsa subhanallah Amira ta faɗa tana dafe kai, me yasa na yi gajen haƙuri? Na tabbatar jiya da ban tafi ba, da na haɗu da Sauda. Ok, dama lokacin da na juyo na ga babu kowa, ashe sun shiga ciki ne? Marmishi ta yi kuma da ta tuna mutumin nan na ɗazu da ya fito daga gidan, to wa ya sani ma ko kwartanta ne, sai kuma ta girgiza kai. A'a shi bai yi kama da mutumin banza ba, daga ganinsa yana da kamala, to wane ne shi ɗin? Haka ta ci gaba tafiya tana sumbatu, har ta yi nisa ba ta sani ba, hon ta ji ana yi mata bayanta, ɗan waigawa ta yi, sai dai ta yi nasarar bin motar da ido, domin ba za ta iya ganin wanda yake ciki ba, kasancewar bakin glass ne a motar cike da jin haushin rainin wayan mutumin ta juya ta ci gaba da tafiyarta ganin mutumin ta ya gabanta assalamu alaiki ya farta cike da sassanyar murya kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta ga sallama ne kuma shi da yayi sunna ya dabbaka amma ita wajibi ne ta amsa masa domin yin sallama ga musulmi sunna ne amma maida ta wajibi ne Amsawa ta yi ba tare ta dakata da tafiyar ba, ya ce baiwar Allah idan ba za ki damu ba, ki shigo na rage miki hanya, domin bai kamata mace kamar ki a ce ta bari rana tana dukanta ba, kar ki sa hukumar kare haƙƙin mata ta hukunta mu, ya faɗa cikin sigar tsokana. Ƙara tamke fuska ta yi cikin rashin son zancen ya yi tsawo ta ce, na gode, ba na buƙata. Ya ce, haba ke kuwa, ai cancantar ki ne sa na ce ki shigo ba wai sai kina buƙata ba. Bata sake cewa komai ba ta raba shi ta tafi. Yana tsaye a wurin har sai da ya ga ta yi nisa. Alamun dai da gaske ba za ta shiga motar ba sannan ya koma motarsa. Tun daga ranar Amira bata sake zuwa gidan ba, amma koyaushe plan ɗinta ta yaya za ta shiga gidan Sauda. Tana so ne idan ta yi nasarar haɗuwa da ita duk wani shiri na ta yi aiki. Shigowar anti ne ya saka ta dawa daga duniyar tunani. Murmushi ta yi tare da faɗin anti ce da kanta. Ita ma murmushin ta mayar mata da cewa yau na ji ki shiru na ta takokin fita ne shine na ce bari na zo na duba ki. Ta faɗa tana zama a gefen katifa. Wallahi anti ina nan ba na faɗa miki shaigiyar ta yi tafiya ba tana can wurin fasadin nata. Amira ta faɗa tana cizon baki da alama abin yana yi mata ciwo. Anti ta dafa ta tace Amira, ni fa ina ganin wannan abin da kike yi ba mafita bane. Ta ya za a yi ki ajiye karatunki kawai saboda kina so ki ɗauki fansa kin san burin Maryam bai wuce ta ga kin yi karatu ba to me zai sa saboda ita ki ajiye karatun naki ni dai ana wa shawarar ki koma makaranta na tabbatar ko baki tauna asirin Sauda ba yau da gobe ba ta bar komai ba asirin ta sai ya tono amma yarinya kamar ki a ce kina yawo gidaje tare da amsa sunan mabaraciya wannan ai ba mafita ba ne. Amira dai bata ce komai ba Hasali ma sai wani zancen da ta ɗauko. Tunda anti ta ga haka ta san cewar ba ɗaukar shawarar ta za ta yi ba. Ba ta taɓa ganin yarinyar da ke riƙe a ba a ba kamar Amira. Abin nan an yi shi tun bata wani mallaki hankalin kanta ba, amma ya kasa barin zuciyarta. Akwai dalili na na dakatawa da karatu. Kin sani lamarin karatu yana buƙatar kuɗi. Kin gani yaya ba wani ƙarfi ne da shi ba, ke ma ba wani sana'a kike yi ba. Shin me kike tunani idan na saka a raina cewa dole sai na yi karatu? Ba fa dole sai mutum ya yi karatu ba ne zai iya dogaro da kai. Na sani karatun ma yana da matuƙar amfani. Amma idan ina da rabanyi sai ki ga na yi ko nan gaba ne. Ni fa raina bana jin komai saboda dakatar da karatu na kawai idan na tuna burin yaya Maryam kenan sai na ji wani iri a raina. Haka ne Amira, amma ki sani in dai kina son karatun nan na tabbatar Ismail zai iya ɗaukar ɗawainiyar komai. Haka ne anti, na gode sosai da ƙoƙarinku, amma ɗawainiyar da kuke yi haka ma ya isa, fata na rabbi ya bani ikon kyautata muku. A can Niger State kuwa wata mata ce zaune ta hakimce daga ganin ta kasan tana da isa da kuma izza waya take yi cike da takama san baka jin me take faɗa kasancewar sai dai bakinta ya motsa yara ne yan mata tsugunni a gabanta waya take yi amma tana kare musu kallo sai bayan ta gama wayar ne kunna ta ce za ku iya zama tashi suka yi suka zauna cike da tsoro kallon su ta yi ta saki wani kila smile cike da isa ta ce to yaya kun shirya abin da nake bukata ko ko kuna cikin ɗarɗar Ɗayar ta ce mun shirya hajiya, daga mata hannu ta ita ce, na ji naki amsar, kefa, ta faɗa tana nuna ɗayar, buɗar bakinta ta ce, tabbas duk wanda babu Allah a cikin ransa, to zai iya aikata komai, dama idan baka da kunya, to ka aikata abin da kake so. Ki dube mu hajiya, a nan ciki babu wacce baki sa ta ba, amma kuma ki ce mu ne zamu mu zame miki ababen jin daɗi. Daga ƙarshe kuma ki tura mu karuwanci ana baki kuɗi wai ya zubilla. amma ba laifin ki ne. laifin iyayenmu ne da Allah ya ɗora nauyi nauyin mu akan su amma suka kasa saukewa har wasu suka yaudare su suka ɗauko mu da sunan aikatau domin su ɓata mana rayuwa. Duk maganar da yarinyar nan ke yi babu wacce ta ɓata zuciyar hajiya Ita dai abin da ta sani dole za ta biya bukatar ta da su, ta kuma samu kuɗi ta dalilin su. Ɗaya daga cikin masu yi mata hidima ta kira ta ce, tafi da su ki tabbatar sun tsaftace jikinsu domin ba na bukatar na shaki wari ko akasinsa. Kuma ki koya musu yadda komai yake kasancewa. Haka matashiyar nan ta tafi da yaron can bangaren da aka keɓe domin ajiye irin su idan an kawo. Suna shiga abin da suka gani ne ya ƙara ɗaga hankalin su. ‘Yan mata ne su su biyu tare da wata hajiya. A shekaru za ta kai shekaru hamsin, amma babu abin da ya dame ta wai ya zubilla, shine abin da suka farta cike da tsoro sai dai ga alamu ita jagorar tasu ta saba ganin hakan domin kuwa ko nuna alamun ta san da mutane a wurin ma bata yi ba ganin da ta yi sun daskare a wurin ya saka ta jan hannunsa da ƙarfi suka bi ta har suna haɗawa da tuntuɓe domin da ganin irin wannan fasadin gara ma a ce a makanci Allah ya halicce ka wani dungu suka shiga sai ga su sun bullo wani wuri Ɗakuna ne sun fi ashirin a wurin, ba za ka taɓa cewa akwai wannan ginin a wurin ba, matuƙar dai baka san kan gidan ba. Tunda suka gani suka ƙara girmama rashin tsoron Allah irin na matar nan, ki ta saka ta buɗe wani ɗaki, masha Allah, falo ne mai kyau da tsari, sai kuma bedroom daga gefe kuma kicin ne. Cikin bedroom ɗin ta shiga da su ta ce, ku rage kayan jikinku, babu wata ta yi motsin kirki a cikinsu bare ma ta saka ran za su yi abin da ta ce. ɗaya bayan ɗaya take bin sa da kallo ta ɓe baki ta yi lokacin da idanta ya ƙara sauka a kansu in ma ba da jaraba irin ta hajiya ba me za ta yi da ku ita da take da manyan 'yan mata su ne basu ce da ita komai ba suka tsaya kawai suna kallonta zama ta yi ta harɗe kafafuwanta guri guda ta ce tun da na ga alamun yadda kuke ba zan wahalar da kaina ba wallahi. Don haka ku shiga ku fito amma ku tabbatar kun wanke jikinku da kyau domin kar hajjiya ta gane ba ni na taimaka muku ba. Babu wata ta motsa a cikinsu dariya ta yi ta ce bari na ba ku shawara ba jin abin da na faɗa kuka yi ba domin alamu sun nuna kuɗin matsiyata ne. Hajiya da kuke gani wallahi duk abin da za ku yi da har ta yi niyya babu wanda ya isa ya hana ta abin da ta yi niyyar yi. Kuma bari ku ji na faɗa muku tana da kattun maza masu jini a jika waɗanda suke yi mata hidima. Kun ji na rantse ko na rantse da girman Allah gunsu za ta kai ku su yi muku rashin mutunci. saboda haka take yi wa duk wacce ta yi mata taurin kai ni ma hakan ya faru da ni ina faɗa muku ne domin ku shiga taitayin ku suna jin haka jiki a mace suka fara shiga wanka sai da suka gama ta ɗauko musu kaya ta basu bin kayan suka yi da kallo tare tunanin ta yaya za su iya saka innan irin kayan haka cikin raunin murya suka ce anti don Allah ki bari mu mai da kayan da muka cire zaro idanu waje ta yi alamun ba ku da hankali fita ta yi ta bar su a tsaye su ma suna zara idanuwa Babu jimawa sai ga ta ta dawo ɗauke da taron abinci. A gaban su ta ajiye ta ce, Idan kun ci kun koshi sai ku sanya kayan kafin na zo mu fara aikin mu Daga haka ta fice daga ɗakin. Wani sabon kuka ne suka fashe da shi. Sun fi minti talatin suna kukan nan cike da tausayin junansu da kuma tunanin irin rayuwar da iyayensu suka jefa su. Domin kuwa a kansu aka ɗora alhakin komai. Ko da ta dawo ta same su cikin wannan yanayin ko abincin ba su ci ba bare su sanya kayan. Ba ta ce da su komai ba, kawai ta ja ɗaya ta fara aikin ta kamar yadda Hajiya ta umarce ta. Bayan ta gama aikin da hajiyar ta sanya ta ne sai ta fashe da kuka ta fice daga ɗakin. Dukkaninsu da kallon mamaki suka bi ta, to me hakan yake nufi? Tashi suka yi domin yunwar da suke ji ne ya saka su janyo abincin da ta kawo musu suka fara ci. Sai da aka ɗauki lokaci tukunna sai ga ta dawo. Ta zauna tana bin su da kallo kamar ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce da farko dai suna na Fatima ana kira na da Binta. Ni haifaffiyar garin Sokoto ce. Zama ne ya kawo mahaifina Suleja. A nan ne ya fara kasuwancin kayan itatuwa nakan bi shi wurin da yake kasuwanci idan ban da makaranta. Wata rana Asabar wacce ba zan manta da ita ba, na dawo daga Islamiyya ko gida ban tafi ba kai tsaye na zo wurin babana zuwa na yayi daidai da zuwan Hajiya Sauda yanda naga suna gaisawa da babana ne ya bani tabbacin cewa ya santa dagowa na yi da niyyar na gaishe ta sai naga ashe tuntuni ma ni take kallo cike da kosawa da kallon da take yi min nace mata ina wuni cikin sakin fuska ta amsa min daga nan ban sake magana ba sai ma ɗaukar jakana da nayi nace da babana ni zan tafi Kuɗi masu yawa ta bani, amma na ƙi karɓa, har sai da babana ya sa baki tukunna na karɓa. Haka na tafi zuciyata na tunanin ina babana ya san wannan matar, har ga Allah ni dai zuciyata bata nutsu da ita ba, tun daga wannan lokacin kullum sai babana ya ce tana gaishe ni, ni dai sai dai na ce kawai ina amsawa. Ana haka kwatsam sai mamana ta kwanta rashin lafiya, an yi yawon asibiti har mun gaji, daga ƙarshe Allah ya karɓi rayuwarta, mun shiga tashin hankali ni da mahaifina, haka ya fara haɗa kayanmu, ya ce Sokoto za mu koma. Shatar mota ɗaya ya ɗauko mana wanda zai kai mu har Sokoto. Muna cikin kwasan kaya sai ga Hajiya Sauda ta zo, babu yanda bata yi da babana ba, akan yayi hakuri ya zauna. Amma fafur yaki, daga ƙarshe ta roƙe shi alfarmar ya bata ni ta yi masa alkawarin kulawa da ni kuma za ta rika kawo ni Sokoto yana gani na, Da farko babana bai amince ba, amma ganin yin take ta famar roƙonsa sai ya ji kunyar a ce ya hana ta ni, duk da kasancewar ni kaɗai yake da Haka ya ɗauke ni ya bata amana, na yi kuka kamar raina zai fita, domin ni tun farko matar bata kwanta min ba. Ina ji ina gani babana ya wuce Sokoto, da farko babu irin gatancin da Hajiya sau da bata nuna min. Kuma takan kira min babana mu gaisa, hakan ne ya saka na fara sakin jikina da ita. Ashe ban sani ba, kanta take wa raino. Shekara ta biyu tare da ita jikina ya canja, idan ka san na da ba za ka gane ni ba. domin kuwa abin da nake ci ya sauya ga kuma hutun da nake samu sai dai abin da yake bani mamaki da ita ko yaushe gidanta cike yake da mata manyan hajiyoyi A da idan sun zo na kan tafi na gaishe su, ban san me ya faru ba ta ce, kar na yadda na rika fitowa idan bakinta sun zo. Na ce da ita to ba tare da tunanin komai ba. Lokacin da ta fara bujiro min da bukatunta na ya tashi sosai. Ga sha lokacin ta daina haɗa ni da babana a waya. na yi kuka har na gaji daga ƙarshe dole na saduda domin da na ƙi yarda da abin da ta ce gun wasu ƙattun maza ta kai ni suka lalata min rayuwata Tun daga lokacin ko ina so ko bana so haka take amfani da ni. Tun ban saba ba har ya zama na jikina ya saba. Cikin kankanin lokaci na goge a cikin harkar. Kuma ba iya ga mata kaɗai ba, wani lokacin har da maza irin manya-manyan 'yan siyasan nan Idan tana neman wani abu ba ta samu ba sai ta yi musu shi'umanci ta hanyar ba su mata suna amfani da su. Ni da kike gani ta ce ba taɓa zama da yarinyar ta da ita kamata ba. A cewarta so take yi ta yaye ni, domin mutane da yawa suna nuna suna ƙaunata amma ta ƙi ba su fuska, wannan shine labarina, saboda haka nake baku shawara da kuma ku yi haƙuri kawai ku yi biyayya. su rasa me za su ce suka yi, lallai rashin imanin matar nan ya wuce tunanin mai tunani. Dayar ce ta yi ƙarfin halin cewa, to ita ba ta da aure ne? Marmishi binta ta yi ta ce, ya sunanki ta tambayi yarinyar, sunana Maryam ta ba ta amsa, to ki sani tana da aure har ma da 'ya'ya. yaranta guda biyu duka mata. Ɗayar ta yi aure, ɗayar ce yanzu ba a nan take karatu ba, kuma duk abin hajiya mutane girmama ta suke yi domin tana da kirki ga jama'a ga yawan kyauta. Mijinta ba mazauni ba ne, amma idan yana gari to takan kai masa ziyara duk da ba wai yana gabanta ba ne. Mu sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba.